akwai takwas. Ha ha ha, waye nasara yanzu? Bam da wanda ya yi nasara, makim ya kusan zama ɗaya. Dubi, na da Koba duk takwas takwas suka samu. Baraka yana da biyar, ni kuma ina da shida. Muna da buƙatar ƙarin wani tsallen igiyar domin mu samu wanda ya yi nasara. Ga mai yin nasara nan ya zo, babu buƙatar sai an sake wani zagaya. Ku bani dama in yi tsalle, kuma duk sai na bige ku. Ɗaya biyu. uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, ashirin, ashirin da ɗaya, ashirin da biyu, ashirin da uku, ashirin da hudu, ashirin da biyar, ashirin da shida. ba <laughs> kun samu wanda zai zame muku zakara. Ni? Tsalle nawa nake nan? Ashirin da shida. Ni ne nai nasara, ni ne nai nasara, na sarattawa wace, ni biri na musamman. Wancan birin yana ganin ya fi kowa, ah wani irin soko ne. Kun ga abokai, Ingedere ya buge kowanne daga cikinmu, amma idan muka dunkule guri ɗaya muka buga da shi, ya ce zai iya karawa da dukanmu, amma duba makinmu jimlar abin da muka samu. Idan muka tara za mu iya buge shi. Wannan haka yake. Takwas a tara da biyar. Ya zama sha uku. Sha uku a tara da shida? Ya zama sha tara. Sha tara a tara da takwas? Ya zama ashirin da bakwai. In gidara ya samu ashirin da shida kawai. Don haka a dunkule za mu iya buge shi. bena da koba kowannen ku ya yi tsalle sau takwas. Don haka idan kowane ɗayan ku zai yi tsalle sau takwas za ku samu goma sha shida a jimlace. Me? Maganan me ke ne? Ai su biyu ne ko kuwa? Don haka idan suka tsalle sau takwas tare, ya zama biyu sau takwas kenan. Ya zama biyu gida takwas kenan. Wannan shi ne ma'anar biyu sau takwas kenan. Oh, na gane. Don haka idan ka ɗauki biyu sau takwas, ka samu goma sha shida. amma duk da haka za mu yi nasara kan shi. Shikenan ina da dabara. Muna da bukatar mu tsalle tare, za mu iya yin nasara. To, amma waye zai iya rike mana igiyar? Bari na kira abokananmu su zo su rike mana igiyar. Mun ji kina kiran mu bena. wane irin taimako za mu yi miki? Na gode da ku abokanai na, ku abokanai ne na gari. Waɗanda kullum cikin son taimaka suke, shin za ku iya taimaka ku riƙe mana igiya tsalle? Muna son mu sake karawa da gedere. Oh, gedere? Mm, duk gedere ya cinye mu ɗaya bayan ɗaya. Dube shi can sai murna yake yi. Amma idan ku riƙe mana igiyar sai mu huɗu mai tsallen, a wannan karan za mu iya yin nasara. Ba damuwa, mun gama da wannan. Gedere! Kai gedere! me yake faruwa ne? Aron wani zagayen kuma? Bara ku iya doke ni ba abokaina, kuna so ku sake faduwa shikenan ku shirya kanku. Yauwa Ingedere, a wannan karan kai za ka fara. Ɗaya biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, ashirin da biyu ashirin da uku ashirin da hudu ashirin da biyar ashirin da shida ashirin da bakwai ashirin da takwas ni ne na yi nasara kai indigere ka tuna yadda kace da sai ka buge mu duba gani dukan mu za mu yi tsalle tare kuma za mu iya nasara a kanka ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai <laughs> Yanzu kun sake faduwa. <laughs> Bakwai kaɗai kuka samu. Ya haƙuri mana ingedere, sai bayan mun lissafa makin kafin ka fara murna. Mu huɗu ne, kuma kowanne daga cikinmu ya yi tsalle sau bakwai. Don haka ga baki mu mun yi tsalle hudu sau bakwai. Ya zama nawa kenan? Hudu sau bakwai? Hmm, ya za a yi na sani. Hudu sau bakwai yana nufin a ɗauke hudu sau bakwai wanda ya zama hudu a tara da hudu ya zama takwas. Daga nan sai ka ci gaba da tarawa. Sha biyu, sha shida, ashirin, ashirin da hudu, ashirin da takwas. Ashirin da takwas? Mun yi kumnan doki da mungedara. Wayannan yaran da dabara kuke. Kun yi amfani da lissafi kun cinye ko? <laughs> Lallai. wannan abin da ban sha'awa yake. Yanzu muna da yin tsallen igiyar. Wajen lissafa wa giwaye. Bari mu girga. Ɗaya. Ayya! Wayo baba sifili muka samu. To amma ai kuku biyu ne. Da haka ya zama biyu? Sau sifili kenan. Keki bena, nawa kenan? in ya dare duk abin da ya fara da sifili sifili ne saboda ba komai saboda haka sifili so biyu ya zama sifili wai kuma ta da waƙa nan ne wata waƙa? me sifili yake nufi ah, mun riga mun san ta sake rerawa me sifili yake nufi Wata lamba ce take nufin ba komai. Aha, mun faɗi ne kawai don muna son mu koya muku ma'anar sifili a cikin sau. Ina ganin yanzu kun fahimta za mu iya yin tsalle har gari ya waye idan muna so. Me sifili yake nufi? Ba komai. Me sifili yake nufi? Na ce ba komai. Na ce me sifili yake? Shine ƙasa da sifili. Me bashi yake nufi? Shine ƙasa da sifili. Me bashi yake nufi? Me sifili yake nufi? Ah. To, me sifili yake nufi? Na gaya maka ai. Me sifili yake nufi? Na riga na faɗa. Me bashi yake nufi? Ah. Me sifili yake nufi? Me yasa ba ka ganewa ne? Me sifili yake nufi? me bashi yake nufi bashi shine eh, kasa da sifili eh, sifili eh. yana nufin ba komai me yasa baka ganewa ne na gane yanzu na riga na gaya maka na gane na gane yanzu na gane me yasa baka ganewa daga karshe shi yo bashi lamba ce da take kasa da sifili shi yo bashi lamba ce da take kasa da sifili mathematics, mental acrobatics every day, all the time. Just use your mind. You use math when you measure, width and length, solving problems using mental strength. Use number operations like multiplication. The number you'll find is like magic from your mind. Math is a part of everyday life. Just add, subtract, divide, and multiply. Can you solve the problem? Did you get the answer? Just use your brain and you can do it, sir. Now, don't you rush it. Just take it slow. You must be careful. Don't you know? You use math for all things in life. When you eat ugali, you count your bites. In a parade, count the steps you take. Just listen when I rap. I'm using math. Calculate the distance when you drive your car so you will know if you have gone far. Here's something else for you to count. Can you count the teeth in my mouth? We can measure width, length and depth and represent with X, Y and Z. Math is used for everything. Just do the numbers in your head. Now try to add up all the spots on my neck. How many do you see? And I even use math to get leaves off the tree. Mathematics, mathematics, mathematics, mathematics, yeah, yeah.